Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar. wadda ta yi daidai da karfe goma sha ɗaya na safe a gogon Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a yau Lahadi 31 ga watan Agusta shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bari Ibrahim ya fara muna da kanin labarai. To Yusuf adadin masu dauke da cutar corona a Amurka ya kusa zarce miliyan shida baya ga adadin mace-mace dubu ɗari da tamanin da uku wanda ya zarce na kowace ƙasa a duniya. To amma yawan mace-mace da yawan kamuwa da cutar na raguwa a ƙasar. Gwamnatin Sudan da ƙungiyoyin 'yan tawaye sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi wani mataki na farko wajen kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar. sannan wasu manyan tawagogin amurka da isra'ila sun tashi daga kasar isra'ila zuwa birnin abu dhabi na haɗaɗɗiyar daular larabawa a ci gaba da kammala matakin kula dangantaka tsakanin ƙasashen biyu kanin labaran da muke tafa da su kenan bayan labaran duniya idan muka shiga babin rahotanni za ku ji wani rahoto akan irin barin wuta da jami'an sojin Najeriya tare da haɗin gwiwar na jamhuriyar Kamaru ke yi a kan 'yan ƙungiyar ta'adda ta ISWAP. haka idan muka leka jihar kebbi za ku ji jama'a da dama na zaman ɗarɗar ko a wani dalili duk muna tafa da waɗannan ita kuma gwamnatin tarayyar najeriya ta ce a shirye take don mika hannayenta na tausayi ga 'yan gidan yari a baki ɗaya ƙasar duk bayan kun ji waɗannan muna kuma tafa da shirin mu na ilimi garkuwa ɗan adam wanda na shirya kuma zan gabatar amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yawan masu ɗauke da cutar corona a Amurka ya kusa zarce miliyan shida baya ga yawan mace-mace 183 wanda ya zarce na kowace ƙasa a duniya. kwanan nan wasu jihohi hudu na yankin tsakiyar yammacin kasar suka ba da rahoton adadin sabbin kamuwa da cutar a rana guda irin wanda ba su taba gani ba jihar da 785 jihar north dakota 375 jihar south dakota 425 sannan jihar minnesota 1000 bisa ga alkalaman jami'ar johns hopkins a halin da ake ciki kuma jihohin montana da idaho sun ce yawan waɗanda tsananin ciwon su na covid-19 ya kai ga sai an kwantar da su na matuƙar ƙaruwa a yayin da yankin tsakiyar yammacin ƙasar ya kasance na baya-bayan nan wajen ganin yawan masu kamuwa da cutar a ƙasar baki ɗaya yawan mace-mace da a asibiti da kuma kamuwa da cutar na raguwa gwamnatin sudan da ƙungiyoyin 'yan tawaye sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi wani muhimmin mataki na farko wajen kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru goma sha bakwai ana tafkawa a cewar wani wakilin kafar labarai ta ap shugabannin kungiyar juyin juya halin sudan ta srf wacce haɗaka ce ta ƙungiyoyin 'yan tawayen yankin darfur da ke yammacin ƙasar da kuma jihohin kordofan da blue line ko al-nil al azra da ke kudancin ƙasar sun ɗaga hannayensu sama don nuna farin cikinsu bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar yarjejeniyar wadda aka cimma a juba babban birnin kasar sudan ta kudu makwabciya an sa hannu a kai amma kamar yadda aka fassara ba a ida rattabawa ba lafazin da aka yi amfani da shi don nuna cewa kofa na nan buɗe ga wasu ƙungiyoyi biyu muhimmai waɗanda har yanzu ke jan ƙafa su samu damar shiga yarjejeniyar don a kammala a cewar jami'ai. Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Sojojin Najeriya da na jamhuriyar Kamaru na ci gaba da bayyana irin nasarori da suke samu don kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasashen biyu. A 'yan kwanakin nan dai sojojin sun yi ɓarin wuta a kan 'yan ƙungiyar ISWAP a yankin Kirta Wulgo da Tumbu da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ga rahoton da abokin aikinmu Hassan Maina Kaina ya haɗa muna daga yankin. Yanayin kan iyakoki na kasashen yankin tafkin Chadi na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara baiwa mayakan Boko Haram damar kai komo kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ke shaida mani. Wannan boda da ke tsakanin Najeriya da Nijar da Chadi boda ne mai tsayin gaske mai nisan gaske kwarai da gaske saboda haka akan samu wani lokuta da sojojinmu sun fatattake su za su koma su shiga cikin niger. haka su ma wani lokaci daga niger an fatattako za su yi su shigo Najeriya amma yawanci Najeriya wajen da suke zuwa wannan wajen lecture dinnan ne akwai wasu area da ake kira Tumbus akwai tumbu daban-daban garuruwa daban-daban 'yan ƙauyuka haka a cikin wannan lake a 'yan kwanakin nan dai sojojin najeriya sun yi ta kai farmaki a yankunan kirta wulgo da kuma tumbus na yankin tafkin chadin sannan ko a baya nan kaɗan ma sai da dakarun ƙasar kamaru da ma haɗakar dakarun ƙasashen yankin tafkin chadin suka yi ta duran mikiya a waɗannan yankuna to shin menene muhimmancin waɗannan wurare biyu ga mayakan boko haram tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro win commander musa isa salman wa'annan tilba wurgo din da kuma tumbus din suna ɗaya daga cikin abubuwan da za a iya ce ma wannan center of gravity wato wuraren da in aka kama ko kuma aka hana su amfani da wuraren ko kuma aka tabbata zai zama ciwon ya yi masu lahani fiye da yadda ake zato shi yasa ka ga cewa suke kai hare-hare wuraren nan na farko a hana su amfani da wurin wato su 'yan ta'adda na biyu kuma a tabbatar da cewa hukumomin kasashe wato najeriya da kuma sauran kasashen su suke rike da wurin to kaga idan aka yi haka saboda wannan wuraren akwai abin da ake cema logistics route duka logistics ɗin da suke samu ta nan ne suke fitowa daga shi kansu kansu wa'annan lake chats ɗin domin shi tsaunin shi lake ɗin yana da ƙanana ƙananan lakes da ake gaya masu ko kuma islands tsibirai kenan akwai ƙananan ƙananan tsibirai wato wannan tsibiran idan ta nan ne suke zama kila su samu kifin da suke amfani da shi ko kuma su samu logistics sun mai da sauransu da kuma abubuwan yaƙi da sauransu saboda haka ta yadda za ka yi shine cewa a hana su zama a wurin a hana su iya amfani da wurin a hana su a tabbatar da cewa wurin ya zama cewa ba su iya ba su da iko da shi to shi yasa kake ganin ake kai hari wuraren a cewar mai bincike kan sha'anin ta'addanci dr kabiru adamu akwai buƙatar ɗaukar matakai na bai ɗaya daga dukkanin ɓangarorin ƙasashen kewai kasa ɗaya ta kai hari iyaka na ɗayan bangaren yana buɗe to kaga yan ta'adda na suna guduwa su koma wata ƙasar a takaice dai kamata ya ɗau mataki inda za a sa tsakiya a ɗau mataki wanda zai kai ga ƙarshen yadda dai za a tabbatar da cewa an hana su damar da suke da shi na gudu su shiga wata ƙasar akasin haka in ƙasa ɗaya ta ce ta kai hari ko ita rundunar ta kai ba tare da an rufe iyaka na ɗayan bangaren ba za ga abin ya ci gaba kuma inda matsalar take kenan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kama mu kai ga sauran rahotannin namu bar mu kamo ku labaran duniya kashi na biyu. 'Yan sandan Italiya sun ce bakin haure akalla uku ne suka mutu, shida suka jikata, ɗaya kuma ya ɓace. bayan da ƙaramin jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya kama da wuta a tekun Ionian daura da gabar Italiya a jiya Lahadi. Bidiyon masu tsaron gabar teku ya nuna jirgin ruwan na ci da wuta yayin da masu ayyukan ceto ke ta gaya ma mutanen da ke cikin jirgin abin da za su yi da murya mai karfi lokacin da suke kokarin ceto su daga cikin tekun. 'Yan sanda sun ce injin ɗin jirgin ne ya kama da wuta ya kuma ya bindiga yayin da jirgin ke kokarin shiga gabar tashar jirgin ruwa. Ba a san takamaiman adadin mutanen da ke cikin jirgin ba. Kafafen yada labarai sun ce akwai mutane ashirin da 21 cikin jirgin lokacin da ya kusanci gabar. kuma 'yan sandan italiya sun ta sakiyar sha uku daga cikinsu tun kafin ma jirgin ya kama da wuta china ta bude wani sabon babi a takaddamar cinikayya da diplomasiya tsakaninta da australia bayan da ta kaddamar da bincike na biyu kan shigowa da giyar australia yau dinnan litinin ma'aikatar kudin china ta ce za ta yi bincike kan sassaucin da ake baiwa bangaren shigowa da giyar kasar australia a wasu shirye-shiryen gwamnati har wajen 36 za a ɗau shekara guda ana wannan binciken shi kuma ministan cinikayyar ƙasar australia simon birmingham ya fitar da wata takardar bayani inda yake shakulatin ɓangaro da ikirarin na china yana mai cewa shirye-shiryen gwamnati na nazari da ingantawa su ne ke bayar da sassauci ga ɓangaren da ke fitar da giyar ƙasar zuwa kasuwannin duniya daga ƙarshe an zaɓi wani masanin harkokin diplomasiya a ƙasar lebanon don ya kafa sabuwar gwamnati a yau ɗinnan litini bayan da ya samu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasa a wannan ƙasa mai fama da rikice-rikice wacce har yanzu ke kan murmurewa daga wata mummunar fashewa wadda ta yi sanadin mutuwa ko jin rauni ga dubban mutane shugaba michel un ya baiwa jakadan labanan a jamus mustapha adib damar kafa sabuwar gwamnati bayan da samu ƙuri'u 90 na 'yan majalisar dokokin kasar mai mambobi 128. duk wannan na akuwa ne ana 'yan sa'o'i gabanin isowar shugaban faransa emmanuel macron a wata ziyara ta kwanaki biyu lokacin da ake kyautata zaton zai matsa lamba ma jami'an gwamnatin kasar ta labanan su cimma yarjejeniyar siyasa don ceto kasar daga dambarwar siyasar da take ciki a halin yanzu. sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta shafukan yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai sauran rahotanni. Tun daga bayyanar annobar coronavirus a Najeriya. mahukunta ke ta bayyana ire-iren matakai da suke ɗauka don dakile yaɗuwarta. A bangare ɗaya kuwa gwamnatin tarayya ta bayyanar da wani shiri na ahuwa ga wasu 'yan gidan yari a duk faɗin ƙasar. Na samu zantawa da shugaban hukumar gidajen yari a Najeriya, Alhaji Ja'afaru Ahmad. wanda ya bayyana mana irin shirin da suke da shi. Da muka ga cewa wannan annobar ta kunna kai sosai sai muka daina zuwa kotu muka hana kuma iyalai da kuma 'yan uwa da abokan arziki na hursuloni da muke rike da su kuma daga zuwa ziyartar mutane mun yi shi ne ba don mu kuntata ma waɗanda muke rike da su bane but mun yi shi ne saboda kariyar lafiyar su saboda muna ganin cewa wannan cuɗanyar da za ta kama yi tsakanin su da baki yana iya kawo ciwon a cikin waɗannan abubuwa mun sai kayayyaki da yawa waɗanda ya kamata a yi don kare wannan cuta su sinadarin wanke hannu da sauransu da kuma ita face mask din wannan da ake sawa duka mun sassaya da sauransu so alhamdulillahi waɗannan matakan da muka ɗauka kuma sun tabbatar da cewa babu mutum ɗaya da ya kama wannan cuta a duk a tsakanin hursuna da kuma ma'aikatan gidan yari hukumar ita gyara hali ɗin ba wanda ya kamu da wannan cuta gashi yari kuna kuma shi shugaban ƙasa ya ba doka minista na interior rauf a Saudi Arabia Sola da kuma ministan shari'a da sauransu aka kuma kawo wani tsari na kuma rage yawan hursunonin da ke gidan yari wanda zan kama ahuwa to waɗannan ahuwar an wa mutane fiye da dubu biyar wannan ahuwa din waɗanda suka tafi saboda wannan corona kuma ba kare ba an sake aikewa mu yi kawo wasu sunayen wasu mun gindaya ka'idodi waɗanda in suka cika a za a sake su su waɗannan ka'idodin su ne wanda ya shekara 60 a cikin gidan yari ba ina nufin wanda shekaru na sana haihuwa yana da shekara 60 wanda kuma marar lafiya ne kuma rashin lafiyar nan tashi za ta iya kai ga ya rasa ransa a cikin hukumar gidan yari sannan kuma wanda ke da dauri na shekara uku zuwa sama amma saura ne wata shida ya kare kai kari gashi kuna ma mun kawo wani ka'ida kuma cewa duk wanda cikin ma yanke mai da aka Eh, shari'a na shekarun da aka ɗiban mai ko watannin da aka ɗiban mai ya yi kashi saba'in da biyar cikinsu shi ma a sake shi to bayan mun yi wannan ɗin mun samu mutanen da aka samu an ce mu sake dubawa kuma waɗanda ba ɗaurarru ba masu jiran shari'a mu duba mu gani waɗanda suka shekara biyar zuwa sama to mun yi wannan mun miƙa ma hukumomi kuma an miƙa ma gwamnoni muna jiran abin da hukumomin jihohi za su yi da kuma na tarayya muna ganin kuma wannan zai sa a rage yawan mutane to ka yi magana da shafi waɗannan fursunoni da suke zanne a cikin gidajen yari da kake jagoranta baya ga wannan ita annoba akwai wani abu da kuke yi ko wani yunkuri na kyautata jin daɗin su waɗannan fursunoni ka san duk wanda aka baka mutum aka ce ka zo eh, ya zauna tare da kai dole ka kula da harkokin shi na yau da kullum bukatoshin shi alhamdulillahi an ba yan kwangila kwangila don su bada abinci su akwai ciyarwa akwai ruwan sha muna ba da kuma sabulun wanki da dai sauran abubuwa waɗanda na more rayuwa wanda ya kamata mutum ya yi rayuwa a cikin gidan yari gwamnati ta tabbatar da wannan daga batun ahuwa sai kuma na ambaliya dubun dubatar mutane ne suka shiga cikin halin haƙula'i a daidai lokacin da aka samu ambaliya da ta yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyin miliyoyin nerori a jihar kebbi wakilinmu Muhammad Nasir ya bibi halin da jama'ar da wannan abin ya shafa don jin halin da suke ciki. Ambaliyar ruwan ta soma ne sanadiyar ruwan sama da ake taukawa a jihar Kebbi tsawon kwanaki uku jere da juna da kuma cikowar da gulabe suka yi suka malala cikin gonaki da fadamu yanayin wanda ya haɗe kusan dukkanin ƙananan hukumomi da ke jihar kebbi ya yi sanadiyar lalata amfanin gona na miliyoyin nerori kamar yadda wasu manoma suka tabbatar. Inda nake noma a garin Naira ina noma buhu ɗari uku zuwa ɗari hudu yau ko wudu ɗaya ba ba wurin. Kuma irin irin mu nan da dama ba a gaskiya ba mu taɓa ganin ambaliyar ruwa a jihar Kebbi irin wannan ambaliyar ruwan da muke gani. Sunana Hassan Muhammad dawoli To gaskiya magana da ake yanzu haka akwai akwai ƙauyukan da ake ce ma mai zaga mai dahin da karan busa ruwa ya mamaye wannan ƙauyuka kuma su mutanen karan busa ma za ka sun kwaso kayan su sun dawo tuga tuga kamar kilomita bakwai ne daga karamar hukumar mulki ta bagado sai kuɗa ta karamar mulki ta bagado kenan eh, sannan su kansu mutane ya kamata a ɗauki mataki mai tsanani bai kamata a ce duk shekara sai a yi ambaliya ba sai gwamnati ta fitar da kuɗaɗe a ɗauko mutanen daga cikin ruwa a kawo su tudu kuma idan rani ya sake su sake komawa hmm. akwai buƙatar a yi dokoki masu tsanani da za su hana mutane zama wannan bakin ruwan. Ai a halin da muke ciki yanzu kusan ina gaya maka muna cikin halin lahaula wala kuwata domin duk fada mata ka sani tun daga filami abin da ya kawo auki ya kai argungu to ina gaya maka shafe take da ruwa wallahi kusan duk ina ganin abincin da manoma suka noma wanda dai a cikin fadama babu wanda ya ciki da. Da yake hukumar kula da hasashen yanayi ta ƙasa ta yi kashedin cewa za a samu ambaliyar ruwa a wasu jihohin arewacin Najeriya haɗi da jihar Kebbi. Wannan yanayin a cewar kwamishinan ayyukan gona na jihar ta Kebbi barista Muhammad Macido yana buƙatar shigowar gwamnatin tarayya. Don haka muna kira ga gwamnatin tarayya maza maza da gaggawa saboda mutanenmu da ke cika cikin wannan akuba ta ɓannan ruwa ta salwata dukiyarsu ba su da wata sana'a banda noma. Don Allah su maza maza gaggawa a yi wa'annan gurabun tattara ruwa wa'anda ana yin su ko ina a duniya suna duk wasu kasashen duniya da su suke aiki baya ga asarar abinci na miliyan nerori da ambaliyar ta janyo haka ma al'ummomi a ƙauyuka da dama sun rasa matsuguni sanadiyar ta abin da ya sa gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku gudu ya da kofa ga ziyarta al'ummomin domin a jajanta musu kazalika da ba su tallafi. Babba abin da ake so illa lura ta faru irin wannan kowa ya haɗa kai da shugabanni na farko kada wajen neman zama gida mutum ya halaka kai ne don haka na ji daɗi da yake da aka yi umarnin mutane su hito gashi an hito domin a zo a samu mafaka kafin a gyara kuma ya kasance ana ya koma wurin ba da matsalar da take nan ba ambaliyar ruwa a jihar kebbi ba bakon abu bane abin da ya sa suke ganin cewa ya kamata a ɗauki matakin magance ta baki ɗaya ba sai abin ya faru ba a dawo daga baya ana kururuwa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya to ubangiji allah ya kawo muna agaji a kowane hali masu sauraro kada dai ku manta kuna sauraron shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan asariyar Assalamu alaikum. barkanmu mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura akan bibiya da muke yi. akan irin halin da almajirai ke ciki a jihohin arewacin Najeriya tun daga bayyanar annobar coronavirus. Almajirai da malamansu sun fuskanci kyara da cin zarafi a wasu jihohi, inda wasu ke kallon hakan a matsayin nuna wariya ga wasu 'yan ƙasa. Abokin aikinmu, Isa Lawal Ikara, ya yi muna nazari akan wannan matsalar. aka cima matsaya wajen ganin an gyara makarantu da kuma fito da tsari wajen gudanar da makarantun tsangayu da yanayin almajiranci kila iyaye da kansu ma za su daina tura 'ya'yansu sai dai wasu tsiraru musamman irin bukatun da za a bujiro da su na samar da sutura abinci da sauran abubuwan da za a kula da irin waɗannan yara sai dai kuma duk da haka imam muhammad awal adam al sudanin da ke kula da irin waɗannan makarantu ya ce har yanzu dai akwai iyaye waɗanda koma ya aka yi ba za su fasa aikawa da 'ya'yansu ba idan ban da tsirarin da dama dai ba ba da gaske suke ba a iyaye duk wanda ya san alkhairin da ke cikin qur'ani a ce ɗa ya zama alaramma ka zo ka ce kar ya tura ɗansa ya zama alaramma ai da ya ga ɗan wani ya zo an ce ya rubuto kur'ani to zai ji fa shi fa in dai ba tura ɗansa ya je ya rubuto alkur'ani nan ba ma ne zaka gaya masa ba zai karba ba ba zai yarda da shi ba shi yasa eh, su iyayen suke ji kawai ɗan mu sai ya zama alaramma duk da akwai kurakurai da muke iya faɗi kullum ni ina faɗin kuskure dalilin da faɗi ake faɗin kuskuren a gyara kai ne ka ɗauko ɗanka zai tafi karatun alkur'ani ko ka je ka kai shi zai tafi karatun alkur'ani ya kamata ka tana tanadar masa yaya zai rayu ko ga abincinka na wata biyu na wata uku idan ya ƙare ko a da da ba telefon na sani mu wasiƙa ma muke rubutuwa daga Maiduguri wasiƙan kuma za ta zo ta samu iyayenmu za kuma a kai mana abincin da za mu ci mu rayu da shi to yana da kyau sai ka ga amma wani yana da kuɗi yana da wadata yana ƙauye amma kuma ya san girman ƙur'ani amma sai ya ɗauko ɗan shi ya zo ya kawo kuma ba zai kawo abin da zai rayu ba wannan bai kamata ba amma ba shakka a ce iyaye kas su ɗauki 'ya'yansu su kai wani gari don karatun alkur'ani to kuma ya ake ake ɗaukan yara su tafi boko da su a'a ce musu za a yi a inganta in za ka kawo ɗanka ka kawo mishi abinci ka neman masa asibiti ka neman masa har mu na ca ba laifi ma ya samu manyan kuɗi ya gina wani babban gidan sama ya ce hostel ne ka kawo mishi ɗanka karatu alkur'ani ya ce to karatu na kyauta zan bayar amma hostel ɗin nan kuɗi na samu na gina <laughs> ga gado ga katifa duk wata yaro da gadon shi da katifa naira dubu kaza ne wannan zai taimaka ma raya alkur'ani sannan su momi yanzu ma'aikata ne a kwana talatin mutum zai ji alert a cikin account ɗinsa a matsayinsa na ma'aikaci. Akwai wasu iyaye da ake ganin anya ko an yi wannan tsari za su iya ɗaukan ɗawainiya tunda ana zargin akwai wanda sukan kai yaran ne saboda ko sun musu yawa su rage. wallahi iyaye suna kokari kamar misali gashi na ce maka mun yi ana cin nasara kuma akwai wasu irin su a Yobe State akwai Darul Furqan a Maiduguri Tintini akwai wata makaranta da ake kai yara iyaye za su iya abin da ke hanawa su yi rashin tsari ne duk mai kishin haka a nan gurin ma za a bambance iyayen kenan wa'inda su 'ya'yan ne suka musu yawa lokacin da aka tsara aka ce ga tsari ga yanda za a yi a rayu wanda dama shi 'ya'ya ne suka mai yawa wanda kuma wannan kuskure ne ko addini bai ce ka haifi addinin da ka ga dama ba ana nuna ne ka haifi yanda za ka iya lura da rayuwan ya to musamman mu hausa fulani yanzu yanda mutum zai auri mamace ta haifan masa 'ya'ya ya sake ta dukkan 'ya'yan da ita su dawo gidansa da kanshi dalilin haka ne fa 'ya'yan suke yawa har a rasa yadda za a yi da su to ko ta yaya gwamnatin jihar kaduna da ta tinkari maganar ganin an haramta almajiranci ko kuma an sauya mai fasali za ta fuskanci wannan aiki da ke gabanta kwamishiniyar ma'aikatar mata da wurin al'umma ta yi wa muryar amurka karin haske Ka san aikin nan ba mu kaɗai za mu yi ba akwai um, ma'aikatar ilimi akwai wanda kuma suke da alhakin kula da irin wa'annan makarantu na tsangaya su wanda su ma suna cikin wannan tim din da duk muka zagaya tare da su sannan kamar da na gaya maka tunda akwai wannan bawan Allah da ya gwada cewa yana son ya ba da gudunmawa kuɗin shi da eh, rayuwar shi da lokacin shi ya tabbata cewa ya kawo gyare-gyare a ciki to in Allah ya da mun riga mun rubuta ma mai girma gwamna kuma ya riga ya bada go ahead ko ya yajje cewa a yi wannan gyaran muna son mu kawo gyara a cikin duk wayannan makarantun da aka yi dinnan yanda 'ya'yan nan namu za su ci gaba da zuwa makaranta yawancin makarantun gaskiya da yake suna lalace amma kuma yara suna zuwa suna karatu to amma dole ne kuma a gyara a yalwa su ya ce zai kara azuzuwa wanda zai kara za a iya kara daukan yara zai biya malaman makaranta sannan kuma zai yi bohol sannan kuma zai saka sola kaga idan aka zo bayan an gama wannan gyare-gyare za mu sake zama a mitin mu ga to menene ita gwamnati za ta yi menene shi kuma zai yi wasu daga cikin iyayen yaran da suka tura 'ya'yansu almajiranci dai sun ce su sun rungumi wannan tsari kuma ba su ji daɗin yunkurin da gwamnatoci ke yi na ganin sun haramta wannan tsarin ba. a sunan na rabiu sabiu na kai yara na uku makarantar allo a duka alkhairi ne amma ni gani na cire shi in kai shi wani gurin ya fi zama alkhairi sakamakon ni ma an kai ni to ba dan an kai ni na kai su ba amma na tabbatar da zaman su a can din ya fi zama alkhairin za su fi yin karatu gaskiya duk bayan wata wata uku ina zuwa in gansu sannan in je musu da abincin da za a ba su tsawon na wata uku kafin in dawo sannan kuma nakan je in yi wa malamin alkhairi sannan kuma in yi musu suturu in kai musu da haka ni yara na suna can a zaune ba sa bara don makarantar ma a yadda na fahimta da malamin shi almajirin duk da yake hannun shi baya bara iyayen yara su suke kai abin da yake ciyar da yara shi abin da yake yi shine karatun yaran kawai ke kula da su inda za a yi adalci kamar manyan garuruwan da muke da su a nan arewa aka ga yadda suke karatun allansu ya bambanta da sauran gurare gaskiya kamar zaria irin su kano irin su maiduguri irin su bauchi duk in aka shiga katsina za a ga bambancin yadda suke ba da karatunsu irin na allo gaskiya sannan ba sa tura su su nemi musu kuɗi su na ma allah ya taimake su yan kasuwa ne don farko abin ne dai da ya taso a ransu ba za su iya haƙura da karantar da almajirai ba wannan shine gaskiyar lamari Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta haɗa muna sautin shirin. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu. harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Masu sauraro da haka maka kawo ga mu na karshe labaran duniya a takaice. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ahmadu Abacha na jihar Yobe. Ya ce fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Muna addu'ar Allah ya kawo wa talakawan Najeriya sauƙin rayuwa da walwala amen. Hakika yanayin da talakan Najeriya yake ciki a yanzu na masifar hawan farashin kayayyakin masarufi abin tada hankali ne da tausayawa kwarai. Ina kira ga shugabannin mu na Najeriya da su duba halin da talakawan kasar ke ciki, su samo masu sauƙin rayuwa. Allah ya sa mu dace. Shi kuma Yusuf Bazuka mai laida gwalalo jihar Bauchi cewa ya yi. Salam VOA Hausa, ina kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata ta buɗe rambunta na gero da dawa da masara don a sayarwa talakawa da rahusa. Talakawa suna cikin mawuyacin hali. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce hakika rikicin da ya barke tsakanin 'yan kungiyar shi'a da jami'an tsaro a jihar Kaduna abin takaici ne. Ya Allah, ka kawo mana ƙarshen wannan matsalar a ƙasar mu Najeriya. Amin sun amin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta salam VOA Hausa. Maka shugaban Najeriya a kotun da kungiyar kwatowa talaka haƙƙinsa ta yi sakamakon gaza bayyana sunayen mutanen da ya kwato naira biliyan 800 a hannunsu wannan siyasa ce kawai. Mu dai 'yan Najeriya fatan mu shine a yi wa ƙasa ayyukan ci gaba kafin shugaba Buhari ya sauka domin kada ya bar wa beraye su wawashe su. Sako daga Lawal Sani na kawo daura. Shi kuma Hussaini Abba Dambam jihar Bauchi cewa ya yi. yawan masu ɗauke da cutar corona a amurka ya kusa zarce miliyan shida baya ga yawan mace-mace 183 wanda ya zarce na kowace kasa a duniya kwanan nan wasu jihohi hudu na yankin tsakiyar yammacin kasar suka ba da rahoton adadin sabbin kamuwa da cutar a rana guda irin wanda ba su taɓa gani ba a yayin da yankin tsakiyar yammacin kasar ya kasance na baya-bayan nan wajen ganin yawan masu kamuwa da cutar a kasar baki ɗaya yawan mace-mace da kwanciya asibiti da kuma kamuwa da cutar na raguwa Ma sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim Ka'almasi Garba. da wanda ya haɗa mana sautin shirin Daniel Brown. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace salam.